Mai sauraro barkanmu da wannan yammaci da fatan an wani lafiya. Barkanmu da sake kasancewa cikin wani sabon shirin na ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Shamsiyya Haruna. maudu'in da muka gabatar wa mai sauraro na wannan rana shine yau kusan kwanaki shida kenan da kasashe da dama na afirka ke fama da matsalar intanet a wani abu da masana ke cewa ya samo asali ne daga katsewar layukan sadarwa na ƙarƙashin teku duk da cewa ba a bayyana wa duniya lokacin da za a ɗauka kafin shawo kan wannan matsala ba amma bisa ga dukkan alamu tangardar za ta iya ɗaukar dogon lokaci kafin a shawo kanta tambayar da muka ajiye wa mai sauraro ita ce shin ko yaya wannan matsalar ta intanet ke shafar harkokin masu sauraro na yau da kullum to malami na gaba menene korafin Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Faransa International. Sunana Kwamarat Ilyasu Yakuba da kawo mamba kungiyar muryar matasan Afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar ita su dau jihar Bauchin tarayyar Najeriya. To game da maudu'i da kuka bamu mu tofa albarkacin bakin mu a game da matsalar intanet da kasashen mu na Afirka ke fuskanta na kwanaki shida hakika abun damuwa ne kuma abun takaici ne. Muna kira ga gwamnatocin kasashen mu na Afirka da masu ruwa da tsaki a harkar intanet ya kamata su gaggauta ɗaukar matakan kawo ƙarshen wannan matsala ganin yadda harkar intanet take taka rawar gani a harkokin kasuwanci da tattalin arziki a kasashenmu na afirka da ma duniya baki da da ƙarshe muna fatan allah ya sa shugabannin kasashenmu na afirka za su tashi haikan domin kawo ƙarshen wannan matsala ta intanet da ke kawo mana koma baya a harkokin kasuwanci a ƙasashenmu na afirka da ma duniya baki da muna godiya sashen hausa na arab na arafai suna na kwamaratiliyasu yakuba da gawa mamba kungiyar muryar matasan afirka ina kiran ku ne daga nan jihar bauchin tarayyar najeriya assalamu alaikum gidan faransa mai magana ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a kimba jihar neja memba a muryar matasan afirka reshen jihar neja wannan al'amari na katsewar ainihin intanet a lahiyar afirka abu ne wanda za mu ce na bakin ciki ne da alhini ubangiji kuma allah ya kawo ƙarshen shi Tukuma kuma injiniyoyin da ke ta ƙoƙari ya kamata su mai da himma su sa ƙwazon sosai sabida a kawo ƙarshen wannan al'amarin dama shi al'amari na na'ura za iya kasancewa a haka kuma sannan mu dai akwai abu ɗaya wanda yake bai mana daɗi ba game da etisalat etisalat kusan shekara biyu kenan yanzu babu shi a yankin arewacin najeriya ko in ce najeriya gabaki ɗaya amma ba mu san dalili ba ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba jihar Neja memba a matasan Afirka reshen jihar Neja muna fatan da cewa za a gyara kuma za mu dalili akan rashin AP a Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyon Faransa mai magana Alirab kana gashuwa babban odita janar na murya talaka na Najeriya. Gaskiya intanet a Najeriya gaskiya kwanan na yana ba mu wahala kuma ya tsaye da al'amura da yawa ko za ka yi taransufa ko za ka ko za ka cire kuɗi ko kuma za ka sa kati wanda zai zo ainihin wayarka duka ana samun wannan damuwa ya taɓa al'amura da yawa kuma a cikin harkoki na yau da kullum fatanmu masu kamfanin intanet ɗin nan su gaggauta gyarawa don ci gaban al'umma afirka da kuma nahiyar duniya saboda yanzu gaba ɗaya kowa an haɗu a intanet ya zama duniya a tafin hannun ka saboda shi za ka kalli komi da fatan allah gyara daga alraf kana shuwa a kwamaran nasiru ma'azu kakakin shinkafi daga jihar zamfara to game da bayani wanda ke fitowa cewa za a samu matsalolin network game da sanadiyar wata matsala wadda aka samu a kasashen afirka to gaskiya wannan abu bai yi mana mu daɗi ba musamman mu masu ta'ammali da intanet illa dai abin da za mu cewa muna kira ga ainihin su waɗannan kamfanona don Allah su yi kokari su ga sun gyara wannan matsala ɗin domin a ci gaba da ta'ammali da su domin yau dukkan mu'amala ta koma online wato ta koma ah, hanyar da ake bi ta ainihin zamani ta ita yanar gizo so bai kamata a ce a samu matsala ba kuma a ce habba a masa lokacin da za a gyara ba so muna fatan a yi kokari a gyara domin mu ci gaba da hulɗa da ainihin ita wannan kafaɗin ta sadarwa ta zamani wanda yake duk kusan abubuwa yau duk an dogara ga intanet so muna fatan za a yi gaugawa domin a gyara domin a ci gaba da hulɗa kamar da aka saba na gode kwarai da nasiru ma'azu kakakin shinkafi daga jazan. zamfara mai sauraro kada dai a sha'afa shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen hausa na radio france international tare da ni shamsiyya haruna malami na gaba muna sauraron ka. Assalamu alaikum gidan rediyo Faransa mai albarka sunana Bashir Mamman dan Inna Kadisau karamar hukumar faskarin jihar Katsina na kira ku ne daga nan birnin tarayyar Najeriya Abuja. Alhamdulillah yau kun ba mu dama mu tofa albarkacin bakinmu mu kan matsalar da aka samu na tsinkewar wayoyin intanet a kasanmu a yankunan mu na Afirka wanda ya haifar da matsalar ita kanta intanet din da Afirka ke amfani da shi. To wannan matsala babban matsala ce. Duba da dama intanet din nan a kasashen namu na afirka wasu wajajen ma ba sa amfani da shi amma masu amfani da shi din yanzu dai kam hakika sun fi yawa ubangiji allah ya sa wannan matsala da aka samu na tsinkewar wayoyi a gaugawar gyara su saboda a kauda matsalolin rashin intanet din nan na gode gidan rediyo faransa mai albarka sunana bashir mamman dan inna kadisau assalamu alaikum radio faransa international mai magana sani aliyu ciraki da ke ingawa jihar katsina tarayyar najeriya to alal hakika gaskiya wannan matsala ta rashin intanet yana damun mu sosai duba da yadda za ka zo kana so ka buɗe abu ya ki buɗuwa a kan lokaci wani ma sai dai ka haƙura da shi ka haƙura aikin da za ka yi da shi gabaki ɗaya to muna fatan allah ya sa a gyara wannan matsala ta intanet daga nan cikin 'yan lokuta kalilan domin wallahi tana shafar rayuwar al'umma sosai na gode mai magana sani aliyu turaki <coughs> da ke ingawa jihar katsina tarayyar najeriya mai magana prince abdulmalik alkatanganawi ɗaya daga cikin ƙungiyar muryar talaka karamar hukumar jakuskon jihar yoban najeriya a gaskiya wannan matsala ta intanet tana shafan mu sosai da sosai domin sai kana cikin aiki kawai zaka ga sabis ya tafiya shi emergency ko kuma da sabis din ma kai ta aiki kaga baya tafiya a gaskiya muna kira ga mahukunta ya kamata a gyara mana wannan ayyuka da wuri domin fa gaskiya akwai matsala na gode ku tashi lafiya magana prince abdulmalik alkatanganawi ɗaya daga cikin ƙungiyar muryar talaka karamar hukumar jakuskon jihar yobe najeriya assalamu alaikum gidan rediyon faransa gaisuwa ga dukkan ma'aikatan wannan gidan rediyo sunana malam ango malam makaranta ya wuri matsalar intanet da ƙasashen lahiyar afirka ke fuskanta sai mu ce allah ya kyauta ni wannan abin ya shafe ni musamman transaction na kuɗi da kuma harkar shafukan sada zumunta tura kuɗi wahala tura kuɗi wahala musamman a ƙasa ta najeriya allah ubangiji ya kawo mana daidaiton wannan lamura ku tashi lafiya a gidan rediyon faransa malam ango malam makaranta ya wuri Assalamu alaikum Radio Faransa, mai magana Ibrahim Wani Gaji daga Maiduguri, Najeriya. A gaskiya katsewan intanet ko kuma yanar gizo da aka samu na gaskiya ne ya dan taba bangaren kasuwanci na kamar yadda muke dan kasuwanci ta WhatsApp da su Facebook da su TikTok muna dan tura wasu samfuran abubuwan da muke sayarwa wata rana muna samu matsala a kai. Saboda haka ba abin da zamu ce muna roƙo a samu a gyara mana wannan layin a ƙaramin lokaci. idan ba haka ba yana dan taba mana harkokinmu to saboda haka ba ma namu wannan ƙananan na dan kasuwancin ba a kowanne masu yanar gizon ne hanyar su kamar irin su kafe kaga idan ba yanar gizon nan su ma matsala ne kuma a ciki suke ci suke sha saboda haka a sama gaggauta a sama gyara shi akan lokaci mai magana ibrahim wani gaji daga maiduguri najeriya assalamu alaikum radio france mai magana alhaji abdulaziz abuzari daga tiliyan jihar tawan jamhuriyar niger dangane da wannan bacin wayoyi ko kace wayoyi cikin teku da suka haddasa rashin network ko rashin connection a wasu kasashe to gaskiya sai mu ci ba karamin koma baya ne ba duba da iri yadda yanzu al'amura ba su yi dole sai da sai da connection da haka muna son masana su yi kokari su samu su dubi al'amuran nan a samu a daidaita abu da ci da tafiya zaka muna wallahi muna fama da rashin connection zaka wani zo ba mu da zo kuɗin mai yi in ba wufi ɗaya na ke yi amma mu wannan matsala ba matsala wata tanda bace matsala ce wadda mun kashe muna fama da ita ra'ayi na ke na radio france suna na alhaji abdulaziz abu zaidi daga filin jihar ta hanzar da jihar madalla mai sauraro duka-duka anan muka kawo ƙarshen shirin a madadin ka fatanin abokan aiki musamman mustapha a dbc wanda ya sarrafa na'ura domin sada ni da ku shamsiya haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na radio france international